مصطلح الحديث نعم مصطلح الحديث baitoci nawa muka ba da hadda ya kana taba alhaji umar ta carke ne abu to mala abdullahi yare na mun yi baitoci nawa a takaice baiti na nawa za mu tashi a ina muka tsaya mun yi na'am baiti na nawa kenan والمسند المتصل الإسناد من rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin eh, wannan shine shi wannan shine waka na takwas baiti na takwas kenan yake cewa walmusnadul musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al wa lam yabin wal wannan karka ce wal musnid kana cewa wal musnid ka canza ma'ana wal musnadu hadisi musnad al muttasilul isnad shine wanda an samu saduwar isnadi min rawihi daga wurin wanda ya ruwaito shi hattal mustafa har ya tafi kan manzon Allah sallallahu alaihi walam yabin ba a samu yankewa ba wal musnad kaga bidon milmin a yi wa mimun dumma mu don wannan wurin ya fi rikici akwai musnad akwai musnid to sai ka tantance su yace almusnadu mai yi wa mimun rufu'a wa fatihin nun nunun kai masa fataha musnadu huwal alhadithul marfu almuttasilu sanadan to yanzu wannan babin yanzu za a yi maka ta'arifin hadisi musnad ta'arifin hadisi musnad kana jin littafin musnadul imami ahmad ai to yanzu an zo maka musnad me ake nufi da hadisi musnad ana iya ce maka wannan hadisi ne musnad wannan hadisi ne ba musnad ba shine gashi wal musnad hadisi musnad shine al muttasil hadisin da an samu haduwar isnadi misali ka ɗauko littafi daga cikin littattafan hadisi kamar ka ɗauki muwabba kaga al'imamu malik wa yake ruwaya a wurinsa yahya ɗan yahya allaiti ne to yahya ɗan yahya allaiti sai ce wa haddasa ni an malik an ibn shihab kaga yahya ɗan yahya ya ruwaito daga maliku maliku ya ruwaito daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri shi kuma ibnu shihab ya karɓo misali a ce daga abin nan wane ne maulan abdullahi ɗan umar ɗin nan an nafe an ibn umar ko kuma a ce malik an nafe an ibn umar yahaya ɗan yahayan laifi ya karɓo daga malik maliku daga nafi'u nafi'u daga abdullahi ɗan umar to sai a dawo kaga ya yahaya ɗan yahaya al laifi almajirin maliku ne gaba da gaba kaga sun haɗu maliku ya yi ruwaya a wurin nafi'u kaga sun haɗu nafi'u ma dama bawa ne ‘yantacce na abdullahi ɗan umar kaga sun haɗu sannan abdullahi ɗan umar ya ce ƙala rasulullah manzo Allah ce kaga dama sun haɗu to yanzu wannan hadisin ya zama mai musnad wato ga isnadi isnadin kuma ya zama mai akwai haɗuwa wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan shine al-muttasil an samu saduwa shine hadisi musnad sai an gane wurin nan fa mai kyau ana samun hadisi da isnadi amma kuma ghairu muttasil ba su haɗu ba sai a ce wannan hadisin ba su haɗu ba misali akwai hadisi mursal hadisi mursal baya taba zama musnad akwai hadisi munqadi munqadi baya taba zama musnad hadisi mursal yanzu al-hasan al-basri tabi'i ne ya ga sahabbai ya ga wasu daga cikin sahabbai amma bai ga annabi ba akwai hadisai da yawa sai ga alhassanul basri kawai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzon Allah ce to abin tambaya yanzu alhassanul basri ya haɗu da annabi ba su haɗu ba sai ce manzon Allah ya ce na'am kaga hadisi yana da isnadi amma akwai haɗuwan alhassan albasari da annabi babu to hadisi ne mursal to bai inganta ba don haka ba musnad ba ne hadisi musnad shine almuttasilul isnad sai an samu saduwa haduwa keke da keke na isnadi din wane ya hadu da wane wane ya hadu da wane sannan ake iya karba a cikin muwatsa akwai irin wannan wajen inkiɗaɗi shi kuma so tari wani lokacin sai ka ji maliku ya ce wa haddasani sai ce maka wa balagani an ibn Umar labari ya iso min daga Abdullahi dan Umar ko kuma wa balagani an ibn Abbas labari ya zo min daga Abdullahi dan Abbas abinda zaka tambaya Maliku ya haɗu da Ibnu Abbas ba su haɗu ba yace wa balagani labari ya zo min to ai Maliku bai kawo wanda ya bashi labarin ba kaga bai kawo ba kaga an samu tsinkewa tsakanin maliku da ibnu abbas bai kawo wanda ya hada labarin daga ibnu abbas ya bashi ba tunda bai kawo ba to hadisi ne mun qati'i kuma anan ba mursal ba mun qati'i to hadisin bai zama da cikakken isnadi ba za a karba ba shine musnad kenan daka wal musnad hadisi musnad al muttasilul isnad shine hadisi wanda akwai saduwar isnadin kenan duk sunan da ka gansu a isnadin to sun haɗu da junansu imam al-bukhari cikin sulh bukhari sai ce haddathana al-humaydi humaydi ya ban labari sai a duba imam al-bukhari sun haɗu da humaydi eh sun haɗu dan humaydi malamin sa ne to kaga wannan an samu ittisal to humaydi daga waye humaydi daga wane to humaydin sun haɗu da wane eh sun haɗu to wanen daga waye har haka za a yi ta tafiya har aje kan annabi sai an bincika sun haɗu ko ba su haɗu ba to a nan ne zaka gane aikin hadisi ba aikin rago bane kuma ilimin hadisi ba ilimi ne kankani ba to yanzu kawai ajiye maka ba kuwa ajiye maka sul bukhari haddasa na wani sai ka nemi tarihin wani fa a wani shekara aka haife shi bukhari a wani shekara zai yi a ce sun haɗu eto eh wa malamansa to wannan yana cikin malam buka duk sai ka bincika fa a hadisi ɗaya wani isnadin ma mutum biyar ne duk sai ka bi tarihin kowa me yasa ba ga duk wani malamin hadisi akwai ilimin ba dan ba karamin aiki bane zama ne dirshan sai an ci wahalan gaske ake riskan abun shi yasa ka ga duk inda aka samu malamin hadisi sai ka same shi ta kowane fanni gogagge ne yanzu ta Sani Rijiyar Lemu da yake tafsiri tafsiri ba fagen shi ba ne, fagen shi shine hadisin amma kake jin tafsirin shafi kowa a malamin hadisi ne duk malamin hadisin zai ma tafsiri sai ka ji daban ya kake jin haifan eh to shine irin wannan misali duk mutumin da ya san hadisi to ka bar shi kawai ba fagen da zai shiga kuma duk fagen da ya shiga sai ya ci gyaran ka a wurin shi yasa malaman hadisin suna wuri har ana tsoron magana Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana jami'atu Islamiyya yana lecturing a lokacin wani doctor ne zai gabatar da wani seminar a cikin jami'a an hada shi da daktoci zai gabatar da paper da lecture Nasiru Albani shi zai ta'aliki su bin ba duk suna wurin aka gama mutum ya ci awa biyu yana gabatar da ilimi kawai da ya gama gabatar da nasiruddin albani ya ta'alifi nasiruddin albani yana miki ya ce at'abta wa at'abtal jami' ka bata kanka lokaci ka bata jama'a lokaci laccan ka ya ginu akan hadisi ne da ifi na lacce ne amfanin ka cuce mu sai ya watsa shi a cikin mutane malami hadisi baya kara galibi galibi haka suke ba sa ka shi yasa kana karanta littattafan nasu da albani zaka gan shi daban yana da yana da zafi wani lokacin to galibi malaman hadisai ba sa daga kafa albani dama shi zaka tsaya haka ko haifan kana bibiyan shi wani lokacin haka to malamin hadisi ba zai ma ka yi wa annabi ta tafiya barka to ba zai ji karanka ba haka suke to galibi malaman hadisi haka ne don haka wal musnad hadisi musnad al muttasil hadisi ne da cikakken isna don haka kaga ashe kenan in mutum zai zama malamin hadisi bayan karatun hadisi dole sai shiga ilimin tarihi tarihi kuma tun daga littattafan sira tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole sai mutum ya karance su tarihin sahabbai tarihin tabi'ai tarihin waɗanda suka biyo bayan su zuwa zamani yau ba karamin aiki bane shi yasa ga malaman hadisai har su mutu a research suke kullum a bincike suke har mutuwa ya dauke su ba sa bari to almuttasilul isnad a samu haduwar isnadin wannan ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan yanzu an gane muttasil ai to yake cewa to kaga mun ka ce almusnad ba to idan ka dauki musnadul imami ahmad me yasa aka kira shi da almusnad mm? wato musnad yana ɗaukan ma'ana biyu yanzu ma'anan da ya zo maka a nan shi ne me ma'anar shi sunan da suke cikin isnadin hadisi a samu duk sun haɗu da junansu ɗaya kenan musnad kuma yana zuwa da ma'anar a rubuta littafin hadisi amma ba kamar yadda ka saba gani ba in ka dauke sahih bukhari yanzu babin kaza babin kaza babin kaza ai misali umdatul akam yanzu da muke ai babin kaza babin kaza to shi littafin musnad kuma ba haka yake zuwa ba sai a ce maka babu abin huraira to wannan babin hadisan abu huraira za a yi ta kawo maka ba wai babin tsarki babin al'adanka hadisin nan na abu huraira akan tsarki yake to aka wancan kuma akan jihadi ya a hada wancan akan ka duka hadisan abu huraira in an gama sai a ce maka to Aisha musnadu Aisha to hadisan na na Aisha in an gama sai a ce maka musnadu Abdullahi ibn Umar to haka musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal yake shi saka jana ce mishi musnad hadisai ne da suka zo ga nan babin musnad na Abu Sayyidina Abubakar ga na Umar ga na Usman hadisan sahabbai ake jerawa ala hidda to wannan shi ake kira musnad amma yanda ya zo mana mu yanzu a nan ya zo da ma'anan almuttasul wancan kawai riban kafa ne al-musnad shine al-muttasilul isnad hadisi wanda yake da haduwar isnadi min rawihi tun daga wanda ya ruwaito hadisin misali waye mi rawihi idan ka ce wannan sahih bukhari ne kaga na imam al-bukhari ne to yanzu littafin sahih bukhari waye ruwaito bukhari ne shine imam al-bukhari ai to tun daga min rawihi tun daga wanda ya ruwaito hadisin daga bukhari misali in hadisin a cikin sahihin shi ne hatta al-mustafa har ya tafi kan Mustafa manzan Allah wato tun daga kan mai ruwayan har kan manzan Allah a bididdigi sun hadu da juna ko ba su haɗu ba shine hattal Mustafa har aje kan manzan Allah ai daga cikin sunansa akwai Mustafa walam yabin ko ba a samu yankewa ba kar a ce eh wane da wane fa ba su haɗu ba to ba su haɗu to hadisi bai inganta ba musnad bane da ka hadisi musnad sai an samu wannan haɗuwa yace wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil shine aiko yace wa ma bi sam'i kulli rawi akwai bugun da kuma yana zuwa babu wa din ban san naku ko ya zo da wa ba ya zo da wa da wa akwai wanda nashi ba wa ne duka da wa ai saman naka da wa wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil yake cewa wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil ba wai ba ko da yake akwai bugun da kuma yake zuwa babu maɗin to duka dai gashi wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil ba wai fa sauraron dukkanin wanda yake mai ruwaya ne yattasil isnaduhu wanda isnadinsa yake haɗuwa lil mustafa ga annabi fal muttasil shi ake kira muttasili ba abin da ake nufi a nan shi ne hadisi muttasil ake so a yi maka ta'arifin safa wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil nan an gama maka ta'arifin sai aka kawo maka sunan abin a ƙarshe wai aka ce maka hadisi muttasil wa ma bi sam'i kulli rawin dukkanin maɗin nan ba korewa ba ne tabbatarwa ne wa ma bi sam'i kulli rawin daga dukkanin abinda mai ruwaya ya jiyo yattasilu isnaduhu wanda yake hada isnadin kenan duk wani mai ruwan hadisi da ya rawaito hadisi wato ya rawaito hadisi daga wurin malamin sa malam wane malamin sa malam wane yace ya karbo daga malam wane malam wane daga malam wane kaga yana hado isnadin sannan kuma yana bin diddigi wanan ya hadu da wanan wanan ya hadu da wane yattasil isnaduhu lil mustafa har ya je ya hada isnadinsa zuwa ga annabi fal muttasil wannan shi ake kira hadisi muttasil kaga kaman ya dan yi kama da musnad musnad shi haduwan waɗanda suke isnadin shi kuma muttasil fa ma bi sam'i kulli rawin yattasil ya zama dukkanin abin da mai ruwaya ya jiyo na hadisi an samu ittisalu sanad sanadin sun haɗu wane ya haɗu da wane har aje kan annabi fal wannan shi ake kira hadisi muttasil abinda ake nufi anan shine bi ma'ana muntahal isnad sawa'un akana marfu'an linnabi aw mawqufan kasan inda zai bambanta maka shi wancan hadisi musnad kawai ya takaita akan manzon Allah shi wannan muttasul ɗin kuma ko ya je ga annabi ko ya je ga wanda ma ba annabi ba kamar sahabi ko tabi'i amma zuwa ga sahabin akwai haduwan sanadi zuwa ga tabi'in akwai haduwan sanadi misali magana ne na sahabi ba maganan annabi ba kaga isnadin zai tsaya akan iya sahabin in maganan tabi'i isnadin akan tabi'in amma dai ya zama isnadin ya haɗu zuwa ga annabi ko ga wanda ma ba annabi ba shine wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa falmuttasil duk da mai riwaya zai jiyo ya hada isnadin zuwa ga isnadin manzan Allah ko gaba na manzan Allah ba shi ake kira muttasil a dai samu haɗuwan isnadin wannan sai mun zo mun sa irin su adabul mufrad za a rika gane misalan karara <laughs> eh. <laughs> eh. yanzu muna gama arba'una ina ga za mu saka wannan din al'adabul mufrad shi al'adabul mufrad riban biyu da za a yi isnadin shi zai na haka mana ma'anan hadisin kuma shi dama wa'azi ne wa al'umma to zai taimaka da haka tun da tsora kaɗan kowa sai ya nemi shirin al'adabul mufrad kawai ya ce musalsalun ulma ala wasfin ata mislu amma wallahi an ba anil fata ka za ka ƙad haddasa ni iman au da an haddasa ni ta tabassaman hadisi musalsal hadisi musalsal ul shine kace ala wasfin ata ka faɗi hadisin a bisa yadda sifan hadisin ya zo kai ma sai ka maimaita mislu misali amma wallahi amma na rantse da Allah an anil fata ai wani ya bani shi ya bani labarin wannan hadisin kazaka kamar ɗada haddasa ne hika'iman ya ban hadisin a tsaye misali mu samu wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce ai manzon Allah da ya zo faɗin hadisin ko kuma bari mu ɗauki misali ma ƙarara wani hadisin da manzon Allah yake magana kan menene wa kana muttaki'an fajalasa kaga annabi yana kishin gida sai ya zauna ala wa qaulul zur annabi yana kishin gida yake ta faɗin hadisin da yazo batun zuriya yayi sai ya tashi daga kishin gida sai ya zauna to sahabin da ya ruwaito hadisin misali shi ma in yaje zai karantar da tabi'ai shi ma a cikin gida zai fara ga musu in yazo daidai wurin shi ma sai ya tashi sai ya zauna tabi'in in ya ji haka shi ma in yazo zai karantar da yan bayan shi shi ma zai ba su a cikin gida in yazo daidai zurin shi ma sai ya zauna to haka har hadisin ya zo duk kai ma sai ka je za ka karantar da wasu kai ma sai ka bar a kishin gida ka sai ka zauna musalsal kenan eh, wato hadisin ya zo yadda ya taso tun daga kan annabi kowa in ya zo ba da shi shi ma haka zai bai wannan sifa din shine musalsal eh musalsalun hadisi musalsal kul ka faɗi hadisin ala wasfin ata a bisa sifar yadda ya zo daga ma'aiki kai ma ka faɗe shi a haka misalu misali amma wallahi amma na rantse da Allah an a nilfata wani ne ya bani labari kai ma an kawo sai ka ce amma wallahi an a nilfata ni ma wallahi wani ne ya gaya min ne shi ma ya je wallahi wani ne ya gaya min kaza ka kamar haka ma bada haddasa ne hika iman ai ya gaya min hadisin a tsaye don haka kai ma sai ka tsaya sai ka faɗe shi a tsaye au ba'da an haddasa ni tabassama ko kuma bayan da ya bani hadisin sai ya murmushi to kama bayan kabiyar sai ka yi murmushi <laughs> to akwai ire-iren su da yawa to in mun zo adabul mufrad muna karanta su duk zamu rika bada misalin sai ka rika halarto da ma'ana shi yasa a rika muraja a rika rike ma'anan in mun zo waɗancan littattafan abin zai rika fitowa a fili yake cewa azizun marwiyin eh, lokacin ya tafi za mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu tashi azizun in Allah kai mu daga sati mai zuwa karatun yanzu laraba laraba ne to amma sai zama ruwan sama ya rika ba mu tsaiko ina gana gama hutun mun gama exam a makaranta za mu samu hutu sai hutun yanzu duk ya tsare ma a wannan har wanda ma za mu kowa makaranta yanzu amma yanzu Allah ya da laraba laraba ne wanda yake ni'ima ne yake hana mu zuwa ai ni'imar ruwan sama dan wani ma jiya da ya kira ni ban zo ba yana gefen amarya kaga shi ruwan ya taimake shi ya hana shi yawo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika